da yake jawabi a wajen wani gangami na nuna murna da karamawa da wata kungiyar kwadago ta yi wa gwamnan jihar Taraba a Kedare Disan Isaku a birnin tarayya Abuja. Gwamnan jihar Taraba ya yi shagube ne da cewa yayin da wasu ke ma kokarin koran malaman su ko gwamnatin ta PDP kara malamai za ta yi kusan dubu uku a jihar. Gwamnan wanda ke tarban dandazon NPDP da suka zo ta yashi murna ya ce ko ba komai gwamnatin su ta pdp gwamnati ce da ke da tausayin talaka inda kuwa kada baki da cewa muna so in gode muku maza da mata da kuka fito kai da farkotanku ku taya ne wannan murna a wodin nan namu ne duka na taraba ya nuna cewa muna nan muna aiki tukuru a Taraba State. Muna biyan salari na local government. Muna biya na ticoci bugu da kari kuma mun doki ticoci dubu dubu dubu uku. Waɗansu suna koren nasu, mu muna kara namu. Ashe ba za mu buga kirjinmu ba? Ashe ba mu yi kwakwari ba? Waɗansu ba koran ticacin su eh ana koran ticoci amma mu mun dauki dubu dubu dari uku to ai mun kokari ko dubu uku ba wasa ba saboda haka ina so yi muku godiya matuka da zuwanku Allah ya taimake mu mu ci gaba muna yi muku aiki na gode na tun farko dai ma wannan suka shirya gangamin sun ko nuna farin cikinsu ne tare ko da sabala ya cewa gwamnatin PDP ta musu komai a taraba. Murna ne ya kawo mu da farin ciki ba ba. Muna na muka kalla a kwalba. An ba ka da cewa za hanka kullum sarari na tafiya kuma mun tabbata. Duka masoyan baba. Cikin yardan Allah. Sai dai koyan da magumin Darius da kuma magoya ba su ke farin cikin lambar yabon. Tuni wannan batu ya zo mu samun suka da ma daga wasu ma'aikatan jihar. Malam Musa wani karamin ma'aikaci ne a jihar da ya nemi ma a sake cikakken sunansa ita su yi mamaki ganin cewa karama na ko zuwa ne a daidai lokacin da wasu ma'aikatan jihar ke madin albashin watanni abin da na sani a matsayin dan jihar taraba kuma ma'aikaci ya ce ni na sani cewa bawan allah na ƙananan hukumomi suna bin shi basu suka akalla waɗanda ake biyan su noma suke samu yanzu haka suna bin wajen wata hudu akwai kuma waɗanda suke bin wata goma akwai wata tara akwai wata sha ɗaya wannan haka ne sanastar gwamnatin kansu a kowanne ana ta yayyanke musu albashi wannan sarari haka yayyankewa ake ana guguza bayan lokacin da za ka ga albashin ka an biya ka dubu an gusure sannan ƙananan hukumomi akwai abin eh, ma'aikatan malamai malamai makaranta suna bin bashi wata goma sha ɗaya wata goma sha wani kan har wata goma sha takwas ba a biya shi ba yan wanda suke ɗan samu akai akai ɗin suna yanzu suna bin wata biyar. Wama da menene fata dai ma shine Allah sa kulli ya ta biya sabulu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.